a wurin saurin isar da saƙo saurin izuwa ga Allah manzon Allah yadda ka san igul ne domin shi ma igul shine sarki a cikin tsuntsaye babu wanda ya kai igul to haka a wurin baiwa kuma babu wanda ya kai hankaka to akwai lahaja ma ta sufaye to amma da yake ku jahilai ne ba ku da ilimi wahabiyawa kuna auna komai da hankali ne wala abin da ke bani mamaki fim ma suke da yare na kalla wannan fim din a duniya wata rana sai na ji ana cewa a cikin fim din wai yanyara ta ce za ta yi baro sai na tafi kasuwa domin in sai mata lasalasan zamani amma kuma ba ni da bogi sai na tambaya wani wani irin yare ga shi dai hausa ne amma ban gane me ake nufi ba ashe su yan hausa bin su masana da yare auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa barkan mu da sake saduwa da ku a wannan farfajiya mai albarka Dan ci gaba da faɗakar da al'umma akan abin da ya shafi addini to alhamdulillahi kamar yadda kuka ga title ga cikakken bayanin maulana shehu mansur imam kaduna wanda ya gabatar cikin kamba masayid na rasulullahi da azza masayid na rasulullahi wanda musa asadu sunna ya ɗauko ya yanki domin an kama su 'yan uwansu da mummunan magana ga janibin shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi yasa suke kokari sai sun manna ma sufaye laifi sufi shi zaka koya ma san annabi tijjanawa mu za a koya ma annabi ko ganin girman annabi da wannan ne ya je ya ɗauko wani ah, bayani da shehu mansiri yake akan abarku fassaran abarkun bada nawal marabi iyal ma'u fahabni mra'an iz yalma'ul barqu yadma'u Shehu Mansur Imam yana bayani ne akan girman na Rasulullahi kamar yadda na zaki karatu dazu to na samu cikakken karatun insha Allah rabbi zan sanya muku kuji ku tabbatar da cewa wahabiyawa ba su da gaskiya wahabiyawa makaryanta ne maha'intan addini ne kuma in ba ku manta ba ko a baya sun ma ah, shakshati miskini ƙarya shi ma sun je sun yanke maganan shi inda yake karatun hadisin nan na cikin bukari inda yake faɗa manzala sallam ya ce yana jin motsin ƙaran alƙalamin ƙudura yana danganta maganan ga annabi sai suka yanke inda dr shatima almiskin yake dangantawa ga annabi sai suka ce wai dr shatima almiskin shine yake jin motsin ƙaran alƙalamin ƙudura bayan sun yi mai wannan ƙaryan hadda idris dutsen tanshi da kanshi saboda tsabagen rashin bincike rashin hankali rashin adalci ai in mafaɗin magana wawa ne kai maji ba wawa bane Allah cewa in ja ja'akum fasiqun bi fata bayyano idan fasiki ya zo muku da labari to ku yi bincike haka Idris bai bincike bai bincike bai dauki wannan bidiyo ya zo ya sa yake cewa wai Dr. Shatima Al-Miskin ya ce wai yana jin karan alƙalamin kudura sai gashi mun zo mun kawo cikakken karatun mun sanya muku muka gane manafinci ne na wahabiyawa da dasisanci irin na wahabiyawa suke so su danganta ma mu 'yan tijjaniya laifi muna kallo dai yanzu haka sun yi ƙoƙari iyakan ƙoƙari su danganta ma sayyidi abokinmu sayyidi nasiru adon musa a laifi to yanzu kuma gashi musa asadu sunna a nan garin kaduna wanda wallahi ina tara shi ne ya san ni ko ni waye ni din nan mai ɓarota na sha bin shi har da mu yi muƙabala yana gudu ni din na sha bin musa asadu sunna har kuma ni ne nake mai gori ya fara koyon larabci ni ne nake mai gori wannan sakon a isan mai ya sani ina magana da larabci tun bai iya magana da larabci duk da yanzu din ma ba wai ya iya bane don wallahi azim wallahi azim wallahi azim Musa da suna ba zai iya larabci da yi na minti biyar ba in kuma zai iya ya tabbatar da zai iya ba zai yi na minti ɗaya ba sai na ci shi gyara ya sani kusan shekara ashirin baya ina zuwa sa in same shi ko shekara sha biyar ko shekara sha bakwai in same shi har alƙalawar sai an yi muƙabala mun taɓa yin wata muƙabala har ya kawo kaset ɗin rediyo tun zamanin babu ma rikodin da waya sai dai kaset ɗin rediyo muka yi wannan muƙabala daga baya na ce mai ina kaset ɗin ya ce kaset ɗin ya ɓata ba zan mantawa da wannan ba ko ba wannan lokaci nake mai gori ina mai magana da larabci bai iya ba ni mai ɓarota ina ma musa asali suna larabci magana da larabci wallahi bai iya ba ni nake mai gori nake cewa kana cewa kai kana da abun bin sunnan manzon Allah amma gashi ina ma larabci baka iya ba baka iya ba to abin da zai baku mamaki wai sai gashi ya je ya ɗauko maganan shehu mansur imam ya yanke maganan ya zo ya ce wai shehu mansur imam yana cewa manzon Allah hankaka in ban da tsabagen dakikanci na yi karatu jiya na sake amma yanzu gashi na zo muku live kuma zan sanya muku maganan tun daga inda aka fara maganan har ƙarshe ku ji shehu mansur imam yana siffanta sai na rasulullahi yanzu misali a cikin dabbobi na dawa akwai wanda ya kai zaki ba wanda ya kai zaki to sai yake misaltawa idan a cikin dabbobi na dawa akwai wanda ya kai zaki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tamkar zaki ne a cikin dabbobi misali ma'ana ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin mutane tamkar zaki ne shine shugaban dabbobin dawa bayan nan a cikin tsuntsaye masu tashi sama akwai gaggafa akwai gaggafa gaggafa ita ce igul ita ce sarauniya a cikin dabbobin sama to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dabbobin sama tamkar gaggafa ne a cikin dabbobin da suke tashi tamkar gaggafa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dabbobi masu fasaha masu baiwa a cikin dabbobi masu baiwa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaman hankaka ne saboda hankaka na da baiwa baiwan hankaka shi yanzu duk inda ya ɗauki kwai ko ba nashi ne in ya kwanta kai kan kwan zai kyankyashe ko bara gurbin kwai zai kyankyashe ɗansa to kuma duk inda ka kai da mummunan ɗabi'a in ka zo gaban Manzan Allah annabi zai kyankyashe ka ka dawo mutumin kirki abin da shehu mansur imam yake magana kenan sannan kuma a lahaja ta sufiya a lahaja ta sufiya dukkan mutanen duniya suna da lahaja ma'ana halcin da suke magana da shi yanzu idan gaje 'yan kasuwa suna da yaren da suke yi na ba ku misali yanzu wannan 'yan fina-finan na kano musamman akwai wani shirin fim da na taba kalla lokacin da aka yi ma shehu ibrahim tozarci da shehu tijjani na je na kalla wani shirin fim da ake kiran shi a duniya a cikin shirin zaka ji suna yin wani yare zan iya rike wani yare wanda sai da na yi tambaya aka gaya min ma'anan yaren wai yan fim su ma suna da yare yan sanda suna da yare sojoji suna da yare sai su faye ne ba su da yare ai dukkan sannan malaman hadisi suna da yare zaka dan ce logatan ilahan malaman fiqh suna da yare haka nan malaman hadisi suna da yare sai su faye ne ba su da yare yan fim ma suke da yare na kalla wannan fim din a duniya wata rana sai na ji ana cewa a cikin fim din wai yanyara ta ce za ta yi baro sai na tafi kasuwa domin in sai mata lasalasan zamani amma kuma ba ni da bogi sai na tambaya wani wani irin yare ga shi dai hausa ne amma ban gane me ake nufi ba ashe su yan hausa bin su suna da yare sai aka ce wai ai kannuwar shi ce wai za ta yi aure shi ne za ta yi baru wai barin nan shi ne aure sai ya tafi kasuwa ya siyo mata leshin zamani kuma wai ba shi da bogi ashe wai bogin nan shi ne kuɗi a'a 'yan hausa fim suke da yare sai sufaye ba su da lahaja to sufaye ba suna da yare akwai abin da in an faɗa da yaren ba cin mutunci ba ne yabo ne sannan malaman balaga mawaƙa su ma suna da yare wanda yanzu misali na sha gaya muku yanzu ba akwai ɗan uwa abul fatai assani ba ana kiran shi da zaki zakin faila mun san zaki ai dabba ce don da ce mai zaki ba a lugatan ka zage shi amma idan an zo wajen istilahi in an ce zaki ma'ana a cikin dawa in an gan shi dole ainihin hankali ya tashi to a cikin wahabiyawa in suka ga sai da abu lafate dole hankali ya tashi sakin faila misali akwai giwa idan na ce maka kai giwa ne ma'ana in ana maganin girma da nama da isa babu wanda ya kai giwa to a cikin dabbobi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dabbobi matsayinsa tamkar giwa ne duk inda aka gan shi wallahi babu wanda ya isa ya tunkari sai na rasulullahi a daji wani dabba ta isa ta tunkari giwa a wurin saurin isar da sako saurin izuwa ga Allah manzon Allah yadda ka san igul ne domin shi ma igul ne sarki a cikin tsuntsaye babu wanda ya kai igul to haka a wurin baiwa kuma babu wanda ya kai hankaka to akwai lahaja ma ta sufaye to amma da yake ku jahilai ne ba ku da ilimi wahabiyawa kuna auna komai da hankali ne wallahi abin da ke bani mamaki da wahabiyawa ko wallahi al'azimu ko in suna magana za ga kokolwa sai san kokolwa yan yara karatun ma ba sa iya fahimtar komai wanda ana maganar rena annabi da zagin annabi da cin mutuncin annabi kar ku manta wahabiyawa ibadan ma kun rena abubakar gumi wanda ni na yi zamani da shi na gan shi ba ɗaya ba ba biyu ba har layin akwai makaranta a layin abubakar gumi ina yana raye ya sha zuwa na san san da abubakar gumi ya rasu na sha ganin shi ba ɗaya ba biyu ba uku ba abubakar gumi cewa ya fa siyasa ta fi sallah wanda maza Allah ya ce as-salatu imadu dini man aqama faqad aqama ad-dina yace siyasa ta fi sallah abubakar gumi ya ce ka bar matakka jefa ƙuri'a ya fi zuwa aikin hajji jefa ƙuri'an zaɓe ya fi aikin hajji abubakar gume ce ka bar matarka ta je makarantar matan aure ta yi zina ya fi ka bata ta zauna gida da jahilci abubakar gume ba duk wannan ba maganganu ba ne wanda suka fita akan doron shari'a a nan fa garin kaduna ɗan gumi wannan manafikin ɗan gumin ahmad gumi a nan garin kaduna fa ya ce wa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina lillahi wa inna ilaihi raji'una ya yi sakin baki ga na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ya yi aiki da abin da ya saba ma Allah da manzon Allah manzon Allah ya yi hukunci da abin da ya saba ma Allah a nan fagarin Kaduna wannan ba zagin manzon Allah bane dan gumi a nan fagarin Kaduna dan gumi Ahmad gumi manafikin Allah algungumi ya buɗe baki ya ce dan an kashe imamu Husaini so what wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Husainu haza yuqtalu zulman ya nuna imamu Hussein ya ce Hussein wannan za a kashe shi dan zalunci wanda zai wanda za su kashe imamu azzalimai ne imamu Hussein azzalimai ne kuma ina kai menene hukunci wanda manzo ya ce mai azzalimi me hukuncin shi amma dan gumi ya bude baki ya ce in an kashe imamu Hussein so what haifan haifan wannan la'anan nan ba wahabiyan haifan buɗe baki fa yayi fa ce fa wai manzo Allah ba shi da albarka inna lillahi wa inna ilaihi wahabi ne fa duk wannan fa maganganun wahabiyawa ne yace manzon Allah sallallahu ba shi da albarka sannan akwai wannan bakin tubabban bakin tubabbe jalla jalla jalungu bakin manafiki wallahi al'azim wallahi al'azim da ka faɗa wa manzon Allah mummunan magana gara ka hau sama ta bakwai ka faɗo ka yi fisis mutuncin annabi ya fi mutuncin kowa a wurinmu darajan annabi ya fi darajan kowa a wurinmu wallahi azimu da ka taba annabi gara ka taba iyayenmu da ka ci mutuncin annabi gara ka ci mutuncinmu da ka ci mutuncin annabi wallahi gara ka kashe mu sai na rasulullahi mun bada fansan jininmu da 'ya'yanmu da iyalanmu ga na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a nan fa ƙasar tamu ta Najeriya a nan fa ƙasar tamu ta Najeriya fa wa'innan wahabiyawan suka fito suke cewa annabi muhammadu mutum ne kaman kowa duk fa aikin wahabiyawa ne annabi mutum ne kaman kowa abubakar gumi ya faɗa annabi muhammadu mutum ne kaman kowa wannan ka cewa annabi muhammadu mutum ne kaman kowa zagin annabi ne domin annabi ya ce inni lastu ka atikum, ni am not a uh, ordinary person like you ni ba mutum bane irin ku in ji maza Allah Ya ce domin abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskini ni ina kwana a wurin ubangiji shike ciyar da ni yake shayar da ni amma bakar goma cewa annabi Muhammad mutum ne kaman kowa wannan ba zagi bane a nan garin a ƙasar nan tamu mun ji yadda jala jalungu ya ce iyayen annabi yan wuta ne yanzu ni da kai muna gefen ramin wuta za mu faɗa sanadiyar manzon Allah wa kuntum ala shafahu baratin minan nari fa an kaza kummina muna gefen ramin wuta annabi ya zo ya tsamar da mu domin babu qur'ani babu zuwan annabi da ya zama fada cikin ramin amma annabi ya kasa ainihin tsamar da iyayen shi ya bar iyayen shi su fada cikin wuta rahamaniyar annabi bata gama ta gama kowa amma ta kasa gama iyayen shi jin kai irin na manzon Allah Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ba ma aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga talikai annabi ya zama rahama ga kowa amma ya kasa ga zama rahama ga iyayen shi ai da wannan rahama ba ta yi amfani ba a ce annabi ya kasa zama rahama ga iyayen shi da rahama ko ba ta yi amfani ba babu wani mutum duk duniya da ya ce maka iyayen manzon Allah ba musulmi bane babu shi to ka taba ganin an sa wa ainihin musulmi arne sunan musulmai ya sunan baban manzon Allah Abdullahi ya sunan mamun manzon Allah Amina wannan sunan arna ne ko sunan musulmai ne da wannan ya kamata ku gane lalle cewa wahabiyawa makiya manzon Allah ne a wannan ƙasar namu ibn taimiyya a wannan ta mu ibn taimiyya ya ce wai idan ka je kama annabi sallama a cikin kabari ya amsa maka ba annabi bane ya amsa maka shaidan ne ya amsa maka inna lillahi wa ga zagin annabi a cikin littafin ku ga zagin annabi ibn taimiyya fa ya faɗa a cikin littafinsa kitabun radd adal akana'i qadil malikiyya ya faɗa ya ce itiyanu qabrin na itiyanu masjidin nabi li ajli qabri laysa da'atin ka tashi ka tafi masallacin manzon Allah wai dan kabarin manzon Allah wannan ba da'a bane aikin banza ne wannan ba zagin manzon Allah ba wannan ba zagin manzon Allah bane Ibn Taymiyyah ya ce ka je kama Annabi sallama a sa ka ji an amsa maka daga cikin kabarin Annabi ba Annabi bane ya amsa maka shedan ne ya amsa maka Ibn Taymiyyah ya maida Annabi shedan wannan ba zagin Annabi bane sa'an nan kuma annabi ya ce mamin ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi fa arudda alayhi salam babu wanda zai min sallama ina kabar ina cikin kabari na ya ziyarce ni ya zo ya min sallama sai Allah ya dawo min da ruhi na kuma na zo na amsa masa wannan ba zagin annabi bane amma saboda saboda wahabiya ba ku da kunya yanzu ba gashi ba an samu idi dutsen shi sai da yace baya neman taimakon tijjani baya neman taimakon inyasi baya neman taimakon sida abdulkadir Jilani. baya neman taimakon dan podiyo kai ko annabi ma bana neman taimakon shi bayan annabi ya taimake ka ya taimake mu muna neman taimakon annabi annabi ya taimake mu kuma annabi zai kara taimakon mu kai ku dan kai ku idi dutsen tanshi a duniya baka ganin taimakon annabi a lahira baka ganin taimakon annabi ceto ceto kanshi taimako ne na annabi ran alkiyama ba za ka samu ba domin ceto taimako ne manzo Allah yana tashi shafa'ati yawmul qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha ceto na ran alkiyama gaskiya ne wanda bai imani da ceto na baran alkiyama ba wallahi ba zan cece shi ba to idi dutsantan shi wallahi ba za ka samu ceton annabi ba gobe kiyama ba za ka samu ceton annabi don ba ka neman taimakon annabi yaƙi da aka yi yaƙin da aka yi yaƙi na murtadduna zuwa suka yi yaƙi aka fara cin galaba akan musulmai ana cin galaba a sa a wannan imamu zahabi ya kawo ka je ka duba cikin littafin imamu zahabi a ibn kasir ya kawo kaje ka duba cikin littafin ibri kasir zaka gani inda ainihin suke cewa ya muhammadahu ya muhammadahu a lokacin maimakon da suka sha wahala su rinka kiran inna lillahi wa inna ilaihi sai kuma suna kiran sunan manzon Allah wa muhammadahu ya muhammadahu abin suka ta kira kenan maimakon su kira sunan Allah sannan suka samu nasara sannan ka je ka duba cikin littafin mukutar al-hadisin nabawiyya imamu turmuzi shi ma ya kawo ibn majah ya kawo za ga hadisin da manzala sallallahu mai yake cewa iza dannat uzun ahadikum falyazkurni duk wanda kunnen shi ya dau ya ji wani ƙara haka irin ya firgita annabi ya ce ba Allah za ku ambata ba ni za ku ambata ku ambace ni wannan ba neman taimako sai sai ku ce Muhammadur Rasulullah wannan ba neman taimako bane wurin manzon Allah annabi ya ce ni za ku ambata ku je ku duba za ku gani kiyayya annabi ta sa kun makance ko kun fi ganin girman ibnu taymiya shine allan ku ibnu taymiya shine annabin ku wallahi wahabiyawa sun fi ganin girman ibnu taymiya akan sayyidina rasulullahi domin sun hana mu je mu ziyarci manzon Allah sun ce ziyaran kabarin manzon Allah haramun ne amma a cikin littafin su al-uqud sun ce aje a ziyarci ibnu taymiya kif in marratta bi qasiyuna ala sara fihi dalikun alim mutafarridu idan ka tafi kal'a inda makabartar ibn timiya take karka wuce ka tsaya akwai kabarin mutumin da duk duniya babu irin shi wasaka quburan jawaratuhu minar rida kabarin ibn timiya ya shayar da duk wanda suka zo makwabtan shi ya shayar da su rahama ba su faɗa wa manzon Allah irin wannan kalmomin ba sun faɗa ma ibn timiya wallahi wahabiya ibn timiya shine annabin su domin sun fi girmama ibn timiya kan sai na rasulullahi har kuna da baki ya ku wahabiya ku ce wai wani ya zagi annabi har kuna da baki wannan littafin kun ganshi littafin albani ne sunan littafin at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu albani ne yi wannan littafin albani bature shi wannan littafin albani bature mai gyaran agogo wai mai gyaran agogo in banda tsabagen iskanci wai shi zai koma gyaran hadisan manzo Allah ba fa shi da malami albani ba shi da malami ba shi da malamin hadisi amma ya koma gyaran hadisan manzo Allah kai ka san ai za a yi ta asa kuwa Shi ne babban malamin sa agogo yake gyarawa ku je ku je ku bincika tarihin shi to ku je ku ji irin zagin da a cikin wannan littafi ba zan karanta ma wahabiya ba domin yawanci ina ba su karatu da yawa ba zan karanta wurin ba amma ku je ku duba a cikin wannan littafin sai kun ce babu tukuna zan ɗauko in baku karatu na ji shan wahala in yi bincike in zan ba baku karatu a bagas na gane wahabiya wannan jahilai ne sai dai mu je mu yi bincike har cikin littafin su tukuna mu zo mu ba su karatu a cikin littafin nan abin da ainihin albani ya faɗa ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam bai da amfanin komai wannan ba zagi bane ya ce manzala bai da alfarma a cikin littafin nan ya ce manzan Allah bai da alfarma annabi bai da wata alfarma bai da wani amfanin da zai ma al'umma eh Abdulwahab kuma ya taɓa riƙe sandan shi ya ce asaya kairun min Muhammadin Abdul Wahab gashi nan ina da littafin gashi nan kun gan shi Fathul Majid ina yake ne na Abdulwahab. a cikin littafin ya ce yace asaya kai min muhammadin sandana fi annabi Muhammadu alkhairi domin sandana zan iya kokkora dabbobi na ta mun amfani annabi Muhammadu ya mutu bai da amfani billahi lazi gashi a cikin littafin sa fathul majid gashi gashi ku gani a cikin wannan littafin fathul majid idan ka ce babu sai in dauko in karanta maka a wannan littafin na abdul wahab gashi kun ganshi fathul majid yace ya kai min muhammadin wannan ba zagi bane sanda ta tafi annabi Muhammadu alkhairi domin annabi Muhammad ya mutu bai da amfani sanda ta ko zan iya kora dabbobi ta mun amfani wannan ba zagi bane manafukan banza manafukan banza da saboda haka Musa asadi sunna wallahi alazim wallahi alazim biyo ta kanka ai ka sani bari mu faɗa wata magana kun ganni nan ni na sha gwagwarmaya da su Musa asadi sunna har masallaci na kwace a hannunsu in ƙarya ne ban kwace masallaci a hannunsu bai yazo ya ƙaryata ni bari in baku labarin yadda na kwace masallaci a hannun Musa Asadu Sunna Musa Asadu Sunna layin mu daya kamin ya koma ba wahabi yayi karatu a gidanmu yayi karatu a gidanmu mun yi maulidi tare da Musa Asadu Sunna sannan mun yi wazifa tare da Musa Asadu Sunna amma ko san da muke wazifa da shi shi bai ansa ba ba cikakken ful ɗan ɗariƙa ba ne kuma bai tarbiyatul azkar ba bai san dariƙa ba amma dai ɗalibin gidanmu ne mun yi tare amma bai ansa wazifa bai ansa ɗariƙa ba amma dai an yi maulidi an yi kuma eh, eh, wazifa tare da shi bayan ya zama ba wahabi a layin hausawa rot yanzu ku je layin da musa asadu sunna yake kwana da iyalin shi yake bacci a ra a layin na kwace masallaci a hannunsu zai kai shekara goma sha yanzu ni na kwace masallacin da masallacin na wahabiyawa ne na kwace a garin kaduna akwai masallatai da na kwato a hannun wahabiyawa da yawa kuma wannan a hannun su Musa asada suna na kwato shi idan ya isa ya zo ya karyata ya ce ba a yi haka ba akwai wani masallaci tsakanin layin kosai da hausawa rot layin gidan mulana shehu mai baro ta asalin yayana masallacin na wahabiyawa ne a nan suke sallah a nan suke abubuwansu wata rana nazo zan wuce kawai akwai wani abokin musa ana kiran shi bin bas yana karatu a masallacin sai kawai naji yana cewa ba a neman alfarman manzan Allah ba a tawassali da manzan Allah ba a neman alfarman annabi ba a tawo wallahi yana faɗan mummunan magana akan manzan Allah ban san da na shige masallacin ba masallacin su Musa da suna na shiga masallacin ina zuwa na zauna a gaban shi na ce mai ni ba na zo sauraron karatu ba ne na zo ne mu debate ni da kai in tambaye ka kuma in ba a yi wannan ba Musa Asadu suna ka fito ka karyata na zauna a gaban wannan malami na ce mai ka ce ba a neman ba a yin tawassali da manzan Allah annabi bai kai ba ko na ce to barin kawo maka wurare da ake neman tawassali da manzan Allah na ce ka je ka duba cikin ka je ka duba cikin iya'us sunna wa ikmadul bid'a duk inda dan fodiyo ya gama karatu sai ya ce Allahumma waffiqna littiba'i sunnati nabiyina nabiyyika Muhammadin bijahihi indaka duk sanda dan fodiyo ya gama wani karatu ya gama wani babi sai ya rufe da cewa Allah ina roƙonka ka datar da ni bin sunnan annabi Muhammad alfarman annabi Muhammad a wurinka na ce wannan ba tawassali bane yace a ai ba iya sunna anan shi sai dai ina yake nuna mu wurin sai na ga wurin kaji jahili ma bai san sunan shi bin bas yana nan shi ma a Kaduna yana nan a raye na ɗauko cikin littafin irin salafiya na yi bayani gashi na imamu shaukani shi ma ina da shi anan الرسائل السلفيه salafiyya na الشوكاني shaukani ina da shi shi ma'anan na yi bayani shi wannan bin ba ce "Ah, shi ba bai gani a rubuce ba na ɗauko mu wadda mu wadda imaliki nan ma na kawo hadisin al-istisqa eh na, na, Abdullahi bin Abbas nan ma yace sai ya nuna mai to sai ashe masu masallaci sittin da ana karatu ne akwai manya-manyan mutanen gidan suna jin takaddaman da ake yi ga abu na fita a cikin lasifika sai aka ce sai suka shigo suka ce to tunda dai yanzu ka zuwa tattauna ne akan abin da ya shafi ilimi to ba za ka zo ka karanta mana abu da ka ba ranar litinin damar ran litinin ne ranar litinin a ranar ne ake yin karatu to ka bari ka dawo ranar litinin sai a zo a ƙara ci gaba da zaman muƙabala na ce na yadda malam litinin tana yi sai da na yau baro uku na littattafai baro buhu baro baro uku na yau na littattafai duk wanda yake tudun wada hausawa rot zai shaida an yi wannan takaddaman na zo da su duk littafan da ne bincike ne akan tawassuli yadda malamai suka tabbatar da ayi tawassuli ina zuwa na fara buɗe mai ihya usunna wa ikmadul bid'a tunda yace bai gani ba na nuna mai na nuna ma bin bas nace gashi Allahumma wa fiqina littiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin bi jahihi indaka ya gani yana gani wallahi buɗan bakin bin bas yace ce ai anan wajen dan fodiyo yayi kuskure mutane masu gidan masu masallacin suna ji wai dan fodiyo yi kuskure a shikenan amma dai ka yadda akwai gashi ana tawassuli da manzo dan Shi shikenan ana nan sai na sai na sai na aje sai na dauko littafin ar-rasailus salafiyya na Imam Shaukani Imam Shaukani ɗaya daga cikin ɗaliban Ibn taymiya ne so littafin ar-rasailus salafiyya wasiqu na salafawa shi ma na kawo hadisin a'ama hadisin makahu na kawo hadisin eh, eh, hadisin darir hadisin sayyidina aliyu na ciwon idanu na kawo ne bayanin wannan hadisi shi ma yana gani ya ce malaminsu imamu shaukani shi ma ya yi kuskure a'a aka aji wannan littafi na ɗauko littafin muwadda imalikin na buɗe na kawo hadisul istiska nan ma buɗan bakin bin baz ya ce ai ah, imamu malik ma ya yi kuskure na ƙara ɗauko littafin ɗan fodiyo halima sirun wa ɗaibata musiri alli a zura ƙabar alhashimi muhammadi na kawo inda yake maganan bijahi muhammadi nan ma ya ƙara cewa ɗan fodiyo ya yi kuskure wallahi ba faɗa ba tashin hankali daga nan kawai mutane suka ce to ai shikenan an tashi muƙabala tunda ya kasa karewa kashi kai ka kawo wurare yana ta kuskurantar da malamai aka tashi aka tafi billahi la ilaha illa huwa muna karatu a gaban shehi na malami na shehu salu mai barota da asubahi sai ga mutanen gidan sun zo sun kawo mana masallacin mukullin masallacin suka ce ga makullin masallacin da yau mun kore 'yan izalan nan sun musa asadu suna dama suna shi ma yakan zo majalisin ya zo ya zauna ya gabatar da karatu suka ce wallahi tallahi mun kore su daga yau a zo a fara yin wazifa ila yaumina haza masallacin yana nan ana yin wazifa ana karanta dariƙa a ciki kuma masallacin da su Musa sa da sunna ne na kwace shi a hannunsu ni mai barota ya sani bayan an yi haka sai suka je suka bude wani shago a kofar gidan mai barota suka bude wani shago suka mai da shi wai nan masallaci suka suka mai da shi masallaci a cikin layin suka samu wani shago shago fa saboda su ci gaba da yin abubuwan da suke yi mun kwace wancan suka bude wani sabo kuma kusa da gidan yayana shi salu mai shau salu mai barota suka bude wannan ainihin masallaci bayan sun buɗe tunda sun buɗe suna ibadar su sai suka zo suka sa littafin shi Musa Asadu Sunna ya je ɗauko littafin shehu tabsiratul anam fi annal ilma huwal imam suka sa alasifika suka fara ainihin zagin shehu Ibrahim kusa da gidanmu a jikin gidanmu sun bar can sun dawo nan kusa da gidanmu sun buɗe irin su ba mu haushi ɗin nan abin da ya faru kenan suka yi rana ta farko rana ta biyu aiko muka ce wallahi ba za a yi rana ta uku ba mu akan ɗariƙa mun yadda mu mutu wallahi mun yadda mu mutu akan ɗariƙa mun yadda mu mutu akan ɗariƙa muka ce ai ba za a yi wannan ba za a ƙara wannan zagin shehu ibrahim ba aiko sai da suka a ranan na tashi na je na same su a masallacin za a yi muƙabala suka tayar da hayaniya su Musa Asadu Sunna shine mai karatun suka tayar da hayaniya bayan sun tayar da hayaniya aka bayan sun tayar da a cikin masallacin aka dai dakata ba a karatun ba sati mai zuwa da suka sake dawo za su yi karatun sai suka taho sai suka taho da makamai daman su ne mutanen da Allah ke cewa allazi nattakazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wa layalifunna in aradna illa alhusna husna wallahu yashhadu innahum lakazibuna la taqum fihi abada la usisa ala taqwa har izuwa karshen aya sati mai zuwa suka ƙara zuwa suka sanya wannan ainihin karatu sun fara zagin shehu ibrahim muka taso daga zawiya mun yi wasiwa muna tahowa nake gaya maka sai rikici ya barke rikici ya barke ashe sun zo da makamai suka fara zaro makamai su musa asadu sunna suka fara zaro makamai aiko da yake kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan